a wannan shiri namu za mu tattauna akan waɗansu abubuwa guda biyar da muka shirya su kamar yadda 5G yake su ma waɗannan abubuwa guda biyar ne muka shirya su don mu tattauna akan 5G. Let's talk about 5G. Babban network da zai canza duniya. So look, there's no denying the technology is great. that's just hilariously fast. Daga yadda muke rayuwarmu, daga yadda muke yin browsing, daga yadda muke yin chatting, daga yadda muke kallon fina-finai a cikin intanet, komi zai canza. Ƙarfinsa sai ya ninka kusan so ɗari da irin network din da muke amfani da shi domin kana da damar da zaka yi downloading a cikin sakonni kawai zai downloading maka gig gig gig masu dimbin yawa a cikin mintuna zaka yi downloading din film mai dimbin yawa zaka kalli film mai dimbin yawa kuma zaka uploading din fim masu yawa sai dai kuma matsalar shine mutane suna ganin cewa fa akwai matsala abin da ya shafi wato anin privacy mu na karan kanmu ma'ana za a iya samu wato karin data wanda za a dinga amfani da su ana cutar da mu ko kuma ana wato abusing din data ma'ana ma'ana kamar daga fim ɗin da kake kalla da irin abubuwan da ka fi so da irin abubuwan da kake dannawa inda kake shiga waɗannan kamfaninnika suna ɗaukan waɗannan datas ɗin namu suna siyar ma wato ainihin kamfaninnika yadda za su gane menene muke so kuma menene za mu siya kuma menene zai tasiri a market. sannan kuma shi karan kanshi privacy din abubuwan da muke yi a boye wanda ba ma so mutane su sani za a iya exposing din shi da wato ainihin wannan 5G sannan kuma abin girma shine abin da ya shafi wato rashin lafiya wato akwai magana cewa kiwon lafiyar mu fa in 5G din nan ya karfi za a iya samun matsala da harkar kiwon lafiya domin zai iya kawo wasu cututtuka na kansa da wasu abubuwa da dama. den To, ma menene dai ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ji cewa wannan bayanin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kamar da kuka sani ne naku Yusufuddin A eh, Yusuf kuma wannan shiri yana zuwa muku ne daga tashar ku mai albarka wato Widen TV Hausa kada ku manta ku danna like button sannan kuma idan yau ka fara zuwa YouTube channel din mu ka danna subscribe button ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ji waɗannan abubuwa A wannan shiri namu za mu tattauna akan waɗansu abubuwa guda biyar da muka shirya su kamar yadda 5G yake su ma waɗannan abubuwa guda biyar ne muka shirya su don mu tattauna akan 5G. Za mu fara da na ɗaya, na ɗaya menene ma wato ainihin 5G ɗin kuma menene G ɗin nan menene wannan ma'anar G. Wato wannan G ɗin ma'anarta shine generation muna da first generation muna da second generation muna da wato ainihin third generation muna da fourth generation muna da fifth generation wato kowane generation yana nufin generation 1 shine 1g 2g 3g 4g zuwa 5g wato generation ɗin shine kamar mu ce decades wato tsakanin kowane generation akwai shekara goma ne an fara wato 1g ne an fara shine a wato ainihin 1980s sannan kuma aka zo wato ainihin 2G aka fara shi a 90s sannan sai aka zo 3G a ainihin 2000 sannan sai aka zo aka yi 4G a 2010 sannan sai kuma wato ainihin 5G aka yi shi tsakanin 2019 da kuma 2020 wannan shine wato ainihin tarihin waɗannan Gs ɗin da muke da su sannan abin da ya bambata su shine ƙarfin network ana magana ne akan speed speed in network wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan kuma wannan yana tasowa ne saboda bukata da ake da shi da mutane suke da shi kullum idan kana amfani da network kana so ka samu wanda ya fi wannan karfin network din sannan kuma da tarin mutane da suke ma network din yawa wanda zai kai cewa waɗannan kamfaninnika da suke wani waya zaga mutane sun fara complain wannan kamfanin fa ya lalace mu network din ma ba karfi kaza kaza a'a wato yawa aka yi masa to shi yasa dole sai an fitar da waɗannan gist din sababbi suna fitowa ana ƙara ƙarfin network din sai ana din su generation after generation sana'a na biyu kuma da muka ce za mu magana akan speed shi wato ainihin wanji abinda za ka iya da wanji shine za iya yin kiran waya ne kawai amma ba za ka iya yin browsing ba a lokacin da wanji ya fito mutane suna yin kiran waya za a kira waya Eh, to sai aka fara yin yawa mutane suka fara yin yawa sannan kuma sai bukata na mutane ka mana so za mu fara yin browsing da wayoyinmu wato a inda wato mobile computing ya zo kenan wato the birth of mobile computing ya zo ne a lokacin da 2G ya zo kun ga a lokacin da ake da 1G babu mobile computing ba a yin browsing da ainihin wato waya ba a iya wai shiga internet ko kai wani abu so 2G shine sai ya bada wannan do din na wato ainihin mobile computing wanda shi wannan ya kawo do of numerous opportunities na wanci mutane maimakon ka zo kai amfani da kwamfuta za ka yi amfani da wayar ka kai wasu abubuwa da dama so a ainihin 2G kenan so amma shi 2G din ba shi da karfi sosai domin zai iya maka download din abin da yake nauyinsa 200 KB per second ne kawai kun ga bai kai ma 1 MB ba so a lokacin sai kasance ana da bukatar a samu speed mai karfi saboda mutane suna browsing mutane suna so su yi abubuwa da yawa to sai aka kirkiri wato abin da ke kiran shi 3G shi kuma 3G abin da zai iya maka shine zai iya maka downloading din 10 MB per second a lokacin mutane suna amfani da 3G ana jin daɗin 3G ana browsing to da 2G ana amfani da irin su go ne so da 3G ya zo sai aka samu irin su WhatsApp mutane suna iya zuwa shiga YouTube su ɗanyi wasu abubuwa amma abin sai yana rirriƙewa yana rirriƙewa mutane dai ba su sami yadda suke so ba amma dai ana iya download din abubuwa yanzu ka a misali kamar 2 hours film in zaka yi download din shi a 3G sai kai kusan awa 26 kana jira to sai zamto cewa mutane kai mutane sun gaji wannan abin fa matsala ne suna buƙatar speed mai ƙarfi kuma suna mutum yana so shiga YouTube ya kallo su waye waye sai zo sai aka creating din kuma wato ainihin 4G shi kuma 4G yana iya maka download din 100 MB per second a second ɗaya zai iya download maka abin 100 MB sannan zai iya upload maka abin 100 MB sannan kuma idan kana amfani da wireless ne zai iya download maka abin 1 gig ma a second ɗaya ko kuma ya upload din abin 1 gig a second ɗaya to kun ga karfin yana da yawa to shi isa aka samu technology da yawa zuwan wannan wato ainihin 4G shi ya kawo su wanda mutane kuma suke jin daɗin aiki aka fara maganar artificial intelligence za a yi intelligent cars smart cities smart house irin gidan da zai dinga yin abubuwa da kansa za a samu mota da ta dinga tuka kanta sannan kuma ana tunanin to ya za a yi likitoci a misali likita yana wata kasar kamar likita yana america mara lafiya yana najeriya zai iya ma wannan mara lafiyan operation ta computer ba tare da kuma an samu matsala ba to shi isa aka sami 5G kun ga inda 5G ya zo kenan so 5G ya zo ne don ya ƙara speed ɗin domin shi 5G a second ɗaya zai iya maka download ɗin abin da ya kai 20 gig a cikin second ɗaya sannan kuma zai iya uploadin maka abin da ya kai 10 gig a cikin second ɗaya kun ga ƙarfinsa ya wuce tunani so don haka zai ba da door of opportunity za a iya yin wannan smart house smart city smart cars komai zai iya komawa kwamfuta hatta irin jirage da za su dinga tuka kansu za a samu jirgin da zai dinga tuka kansa ba direba za a control din shi da kwamfuta za a samu abubuwa da yawa da 5G so shi sa 5G din nan mutane kuke ganin duniya take ta magana akai ake ta magana cewa 5G 5G 5G 5G saboda karfin da zai zo da kuma door of opportunity hatta YouTube din nan zai iya samu technology ma da yafi YouTube karfi da kuma kawo kuɗi da komai saboda 5G din zai kawo abubuwa da dama sannan mutanen da za su fara shiga internet kuma za su ƙara yin karfi saboda menene shi kanshi ma internet din zai zamto very cheap zai ƙara yin sauki to amma matsalar 5G din nan dole sai zamto cewa waɗannan telecommunication companies din sai sun canza baki ɗaya infrastructures din su. duka sai sun canza komai su amma ya za a yi to yanzu kuma sai mu shiga number 3 number 3 kuma shine technology benefit technology benefit din shine abubuwa da dama za su canza a duniya wato kamar da muke muna da su whatsapp din nan muna da su twitter su facebook suwaye to idan fa 5G ya yi karfi za a iya samun technology din da ya fi waɗannan abubuwan da muke da su sannan su karan kansu za su iya karfi sannan a misali maimakon da muna yin waya a misali za ka yi waya baka ganin mutum to wannan fa a screen za ga mutum ka gan shi yana ganin ka kuma ba zai dinga rirriƙewa ba dai da cewa yanzu ana yin video call but amma za ku ga yana rirriƙewa network din ba karfi to fa a 5G zai zamto smooth ne babu wani matsala sannan likitoci za su yin operation daga inda suke sannan za a iya yin robot wato sojoji na yaƙi wanda ba mutane ba a tura su yaƙi waɗannan robot ɗin su je su yaƙi kuma da computer tana control din su a gida sannan jirgi za a iya tura shi ya je abubuwa za a yi abubuwa da yawa su drones ɗin nan su abin da ya shafi game da ake yi za ka iya yin game da wani yana america kai kana nigeria ko kuma kana niger ko kana wata ƙasa ko kana gana a misali kuma za ku iya yin wato game za ku iya yin video conferencing makaranta ma za a daina zuwa aji kawai za a kowa zai dinga yin karatu ne a gida saboda menene malami ne za ku dinga yi a video yana maka ticin yana komai kana kallon sa kana yana kallon ka ba to abubuwan da dama zai zamto university degree da komai a gida za a dinga yi kuka lura ko waɗannan abubuwan corona da ya faru an yi abubuwan su video conference nan su zoom nan to idan 5G ya zo to karfin su fa sai ya faka ba sai ka je makaranta ba komai za a yi maka kana gida ne kuma abin zai zamto cewa har sai ya fi ma ka je ajin za ka fi jin daɗi saboda ka yi karatu za ka yi karatun ka kuma za ka iya kara playing back sannan kuma abubuwan kuɗin za su ƙara zuwa yanzu kamar irin su YouTube nan da ake yi mutane da dama ba su iya kallon video saboda babu ƙarfin network a inda suke to zai zamto za su kalli videos din su cikin sauki cikin speed zai zamto da a misali idan kana yin downloading duk abin da gani kawai ka yi downloading ne zai zamto komai yana online ba sai kai downloading ba za ka je ka playing din shi kuma cikin sauki kuma data din zai zamto cikin sauki ne to amfanin technology din kenan sannan za a samu ma'aikata sannan sai kuma harkar tattalin arziki wato cikin bincike da masana suka yi sun gano cewa idan har 5G ya samu kankama a duniya ga baki daya zai kawo duniya wato triliyan 13.2 wa duniya sannan kuma a bangaren kawo aikin yi zai kawo aiki na wato ainihin 22.3 million new job wato sababbin aiki za a samu sababbin aiki guda miliyan 22.3 wanda wato ainihin 5G zai kawo zai kawo su ma'ana kamar kamfanin nuka da za a yi su saboda 5G za su zo sababbi su fito sanan da waɗannan kamfanuka da muke da su saboda technology da za su karo dole za a buƙaci ma'aikata to za a samu mutane miliyan biyu da ɗigo ɗigo uku da za su samu sababbin aiki a duniya sannan kuma karfin tattalin arzikin duniya zai kawo ma duniya wato ainihin karfin tattalin arziki na wato 2.1 trillion dollars of gdp amma kuma duk da haka abubuwan da ake gani shine shi kan shi wannan 5G da ake faɗa ba zai kan kama ba har sai shekara ta 2035 shine ake tunanin cewa wato ainihin fa komai da komai zai kan kama na wato ainihin 5G. AfD-Ausbau protestiert. most. Sannan kuma sai magana abin da ya shafi wato ainihin lafiya kiwon lafiya mutane da dama sun rikice suna cewa wannan fa 5G zai kawo kansa zai kawo cututtuka akwai wannan suspicion ko lokacin da aka kirkiro waya mutane sun yi wannan maganar cewa waya ta kawo ciwon kansa da ciwo da waya amma abin da ya faru shine but after many scientific studies the general consensus is there's no hard evidence to support that theory but it hasn't necessarily been disproven either It's the same with 5G. A lokacin da 5G din ya fito aka fara ganin karfin network din da wai mutane ba su san ma lokacin da za su zo su karbi 5G din nan ba. in fact ma shi waɗannan abubuwan da muke da su yanzu a duniya ma waɗannan su radio waves da suke yawo signals da muke amfani da su da wayoyin da muke amfani da su sun ma fi cutarwa akan 5G saboda shi 5G shi yana da abin da ake kiran shi short wavelength wato wavelength ɗinsa baya tsayi shi yasa ma ake buƙatar in za a installing ɗin waɗannan abubuwan abubuwan installation service ɗinsa za su yi yawa ba kamar sauran waɗannan ba saboda menene shi short wavelength ne baya yin nisa to amma kuma yana da ƙarfi. It's just a little ironic to me that people are all worried about 5G when once you get to that millimeter wave regime all your deep tissues are quite safe. Shi wannan cewa da ake zai kawo cuta yawanci suspicion ne ma'ana ba a tabbatar ba kuma har yanzu ana ta bincike ana ta bincike ba a gano asalin gaskiyan abin ba. To wannan shine matsalar ke faruwa akan wato ainihin kiwa lafiya mutane da dama masana sun yi magana akai to amma dai ya za a yi ita duniya in ta zo haka take idan abubuwa suka zo a duniya baya da za ka yi dole haka za ka ɗauka allah ya san komai kuma muna fata dai allah ya taimake mu allah ya kare mu da dukkan matsaloli duniya da lafiya to alhamdulillah jama'a duka duka a nan muka zo ƙarshen bayani akan 5G za mu so mu ji ra'ayinka shin ka yadda cewa 5G amfaninsa ya fi matsalar sa yawa ko kuma kana ganin cewa fa akwai damuwa menene ra'ayinka akan 5G ka gamsu da bayanin da muka maka ko kuma cewa kai kana da wani dan bayanin da ka mana za mu so mu ji ra'ayinku akan 5G sannan kada ku manta wannan shirya zo muku ne daga Widen TV Hausa kada ku manta ku danna like button idan kun ji dadin wannan video din domin in kuna danna like button ne zai ba mu karfin gwiwa mu ƙara kawo muku wasu abubuwa sababbi akan ainihin technology idan kuma yau ka fara zuwa youtube channel ɗinmu to kada ka manta ka danna subscribe button kuma ka shiga cikin widen tv hausa domin akwai abubuwa da dama na technology da documentaries da abubuwa da dama da zaka ji daɗin su kamar yadda ka sani ni ne naku yusufuddin a yusuf sai mun haɗu kuma a wani next video ɗinmu thank you and may god bless us all peace and out